أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد عليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci na asabar takwas ga watan Ramadan shekara na 1438 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shine yammaci na uku ga watan shida shekara na 2017 miladiya mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani cikin suratul baqara wannan masallaci mai albarka na masjidus sahaba da ke sabuwar unguwan GRA a nan cikin garin Bauchi dan masu sauraro suna iya tunawa jiya mun tsaya ne karshen aya na 256 yau za mu tashi farkon aya na 257 <coughs> Ni Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذي wata'ala ya ce Allahu waliyyul ladzina amanu Allah madaukakin sarki shine majibincin lamarin waɗanda sun kai imani Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur Allah yana fitar da su daga cikin dufanni na kafirci zuwa ga haske na musulunci wallazina kafaru waɗanda sun ka kafirta awliya'uhumut taghut waɗanda suke jibintan lamarin su sune at-taghut yukhrijunahum suna fidda su minan nuri daga hasken musulunci ila dhulumat zuwa ga dufanni na kafirci ulaika ashabun nar irin waɗannan sune ƴan wuta hum fiha khalidun kuma su suna madawama a cikin ta Allahu waliyul ladina amanu ay mutawallihim Allah madaukakin sarki shine majibincin al'amarin wanda sun kai imani wato abinda ake nufi da alwilaya anan alwilayatul khassa domin kamar yadda muka sani akwai wilaya amma akwai wilaya khassa wato in an ce wilaya amma shine Allah madaukakin sarki shi yake jibintar lamarin mutane gaba daya duk duniya da halittu da mutane da aljanu da dabbobi da kwari da abin nan halittun cikin ruwa wanda yake jibintar lamarin su duka gaba daya shine Allah kenan da muminai da kafirai Allah yana jibintar lamarinsu wajen kula da su ta fuskar rayuwa yadda mutum zai rayu lokacin rayuwarsa mutuwarsa arzikinsa lafiyarsa duk Allah ne ke kula da wani. to amma akwai wilaya khassa wato keɓantacciyar kulawa da Allah yake bayarwa ma masu imani da shi wanda wato wannan ana ba su special consideration wato saboda su masu imani ne da ubangiji saboda haka bayan kulawa da yake na gaba daya to akwai dauki da gudumawa da Allah yake musu a duk lokacin da suka bukata saboda sun yi imani da shi saboda haka Allah subhanahu wataala da yake magana akan wilaya amma sai yake waruddu ila Allah maulahumul haq ila Allah maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun Allah ce waruddu ila Allah su kafirai za a mayar da su zuwa ga Allah maulakumul haq shine majibincin lamarin su na gaskiya saboda haka da kafirai da muminai duka majibincin lamarin su na gaskiya wato ababin wilaya amma kula ta gaba daya Allah ne waruddu ila Allah maulahumul haq sai Allah ya ce wa dhalla anhum ya bata gabarin su ma kanu yaftarun abinda suke kagawa na bauta ma wani ba Allah ban an je kiyama ba za su samu kowa wanda za su rike wanda zai kawo musu gudumawa ba duk allolin da suka rika na ƙarya kowa buya yake yi kowa ba zai so a ce a kiyama a ce a wani Allah ya ce da ya daga hannunsa ba bai isa ba to amma Allah yakan jibinci lamarin muminai su kaɗai kuma a matsayin masu masa da'a masu masa biyayya kamar yadda anan Allah ce Allahu waliyul ladina amanu a wani wuri Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al zalika bi anna Allah lazina allazina amanu saboda shi Allah shine maula wato mai jibintan lamarin waɗanda sun imani sai ce wa annal kafirina la maula lahu su kafire ba su da wanda zai jibinci lamarin su kaga kenan ana nufin wilaya khassa wato kulawa ta musamman saboda haka wato maula ta farko tana nufin kulan Allah maɗaukakin sarki da gudanarwa cikin halittunsa maula ta biyu ana nufin kula ta tausayawa da rahama da datarwa Allah yana yi ne kawai wa mumini saboda haka kenan wannan yake nuni anan da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu sai ya ce yukhrijuhum minaz zulumati ila nur yana fitar da su daga dufanni wato yana kai su zuwa ga haske zamu ga duhu sai aka zo da shi a jam'i aka ce dufanni ba duhu ɗaya ba amma da aka zo hasken sai aka yi shi mufrad aka kawo shi guda daya saboda hanya ta gaskiya guda daya ne hanyar bata kuma tana da yawa saboda haka hanyoyin gaskiya suna wato guda daya ne wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله يتي وأن هذا صراطي مستقيم وأن إتتي ta miƙaƙƙiya fattabi'uhu ku bi ta ita kaɗai ne wala tattabi'u subula kar ku bi sauran hanyoyi hanyar fata kenan baku kwaya ɗaya bane wato suna nan da yawa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kenan wannan yake gwada zalunci kala-kala akwai zalunci na jahilci akwai zalunci na kafirci akwai zalunci na fasikanci wato duk waɗannan ana ɗaukan su zalunci zalunci na jahilci abu ne a fili domin shi jahili yana daidai da makaho idan ya tashi ya fita kan zama wato ba lallai ne ya samu ya san hanyar da zai tafi wato zuwa ga inda yake so ya je in ba wani wuri ne da a gidansa ya riga ya saba mu'amala da shi yau da gobe ba amma idan har wuri ne da bai saba da shi yau da gobe ba to dole in ya fito yana bukatan wane ne zai daura shi akan hanya da ya dace sai sa Allah madaukakin sarki ya ce aw man kana mayitan man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Allah madaukakin sarki ya ce a man kana maita yanzu wanda ya zama matacce fa ahyaynahu sai muka rayantar da shi waje alna lahu nuran muka sanya mishi haske yamshi bihi fil nas wanda ke tafiya da shi cikin mutane kaman masaluhu fi zuluma daidai da wanda ke tafiya cikin duhu ba za su yi daidai ba saboda haka wanda ya zama yana tafiya a cikin haske ya sha bamban da wanda yake tafiya a cikin duhu wajen ganin hanya da kuma ainihin rashin tuntube da sanin inda zai je to sai Allah madaukakin sarki ce laisa da farijin minha wanda ke tafiya a cikin waɗannan dufanni ba zai iya fita a cikin ta wannan wato ana magana akan wanda yake jahili ke wanda ya zama ma'abucin jahilci yana cikin duhu ta jahilci wata aya ta ce bal ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum ittaba alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm hmm. faman yahdi man adalla Allah wama lahum min nasirin bal zalamu Allah ce bari ko waɗanda sun kai zalunci sun bi son zuciyarsu na bighayri ilm ba tare da suna da wani ilimi saboda haka su irin waɗannan jahilai ne saboda haka sun yi zalunci kuma suna cikin zalunci abin nufi suna cikin duhu na makanta saboda me wato ba sa da ilimi man yahdi man adallallah wane ne wanda Allah ya waye sai shiryar da wanda Allah ya batar da shi malahu min nasiri to akwai duhu na sabo bare da Allah ya ce wallazina idza fa'alu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum kaga az-zulmu anan wato ainihin yana magana ne akan sako wanda suka aikata alfasha ko suka zakke ma wani nau'i na zunubi zakarullah fastaghfiru li dhunubihim kaga waɗannan ana kiransu da azzalimai ne dan sun shiga cikin duhu na sabo waɗancan an kira su da azzalimai ne dan sun shiga cikin duhu na jahilci to haka akan kira waɗansu da azzalimai dan sun shiga cikin duhu na kafirci alladina amanu wa lam yalbisu waɗanda sun kai imani lam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imanin su da zalunci ba wato da duhu na kafirci ba ulaika lahumul amn wa inna suna da aminci wa hum mutaduna kuma sunai shiriyi saboda haka ke. wannan yana yin nuni da cewa zulumat da aka kawo shi a jam'i ya kunshi zalunci na jahilci da zalunci na sako da zalunci na kafirci shi ko annur da aka kawo shi mufrad yana nufin haske na musulunci shi kadai saboda musulunci ba daban-daban bane abu ne kwaya lazina kafaru awliya'uhum at-taghut wadanda suka kafirta waliyansu majidin lamarin su sune dagutai kamar yadda wato Allah madaukakin sarki anan ya bambance jumlolin guda biyu jumla ta farko sai ce Allahu! ya fara da sunan Allah kuma wato lafzul jalala ko ismul jalala ya ambaci sunansa mafi girma yace Allahu! sai ce waliyul lazina amanu Allah shi ne majibincin al'amarin waɗanda sun kai imani in ka lura da jumlar zaka ga ta kunshi abubuwa guda uku na farko ambatin sunan Allah mai girma mai daraja wanda da zaran an kira shi to lallai dukkan wani mumini zai ji alama a kone albushir da zai samu daga wajen ubangiji na biyu tabarruki da aka fara gabatar da sunan Allah madaukakin sarki mafi ɗaukaka a cikin jumla na uku bayyanar da bai wanda Allah madaukakin sarki yayi akan mu'minai wato jumlar ta kunshi waɗannan abubuwa guda uku Allahu waliyul lazina amanu a ce Allah yana son ka ba karamin daraja ba ba karamin girma bane to da aka zo wajen kafirai sai ba a fara musu da cewa at-tagutu awliya'ul ladina kafaru kamar yadda aka ce Allahu waliyul ladina kafaru sai aka fara kiran kafin aka ce na kafaru don wurin zargi ne saboda haka kar ma a jinkirta su su dauka ma laifin su kadan ne aka fara kawo sunansu tun daga farko aka ce na kafaru waɗanda kam sun ka kafirta auliya at-taghut wato waliyansu majibincin lamarinsu, su sune tagutai saboda haka ba a kawo at-tagut daga farko ba dan kar ma yayi muqabala da sunan Allahu, yanda aka kawo shi daga farko a cikin wannan jumla ta Allahu waliyul ladina kuna gane magana ko saboda haka dagutai walladina kafaru awliya'uhum at-tagut dagut din sai zuwa ƙarshe dan a kaskantar da shi dan shi ba kowa bane dan ya jibinci lamarin wani ma shirme ne ba abin da zai iya yin masa saboda haka na kafaru sai aka kasu daga farko domin a zarge su na kafaru abin nufi wanda suka kafirta bi kulli ma yajibu al-imanu bihi da dukkan abin da ya zama wajibi su imani da shi sawa'un kana kufruhum billahi aw bi rasulihi aw bi sun kafirce ma Allah ne ko ga manzon Allah ko ga Allah ko ranar karshe ko kaddara to awliya uku awliya jam'i ne na wali idan an ce wato wali wato ana nufin wanda Allah maɗaukakin sarki ya jibinci lamarin wato wanda Allah maɗaukakin sarki yake sansa wadda take wilaya kasu saboda taƙawansa da imaninsa Allah ya ce ala inna auliya Allahi ala Allah ce ala ku saurara inna auliya Allah lalle waliyan Allah la khawfun alai ba su da tsoro wala hum yahzanuna ba su da bakin ciki allazina amanu kaman ka cewa Allah su waye waliyan ka sai ce wanda suka yi imani wa kanu yattaquna suke kiyaye dokokin Allah saboda haka walittaka a wurin Allah matsayi ne to amma kuma ba matsayi ne irin na annabta ko na manzanci ba matsayi ne da za a turo maka da waɗansu mu'ujizozi waɗanda za su zama a hannunka kana amfani da shi don gamsar da mutane akan cewa kai ɗan aike ne daga wajen Allah saboda haka wali, ana ba shi waɗansu karamomi amma karamomin ba irin yadda ake ba wa annabawa da manzanni da shi manzo akan ba shi karaman ne a hannun sai rika tafiya da ita amma annabi musa an ba shi sanda wanda in yaje ya jefa takan zamo macijiya yakan iya cire hannunsa ya gwada ya zama kamar ainihin wato madubi annabi isa alaihi salam an ba shi karama na tayar da matacce na warkar da kutu yana warkar da makawa duka waɗannan kaga karama abinda abinda mu'jiza ne Allah ya bashi a matsayin gagara koyo shine ake kiran shi mu'jiza ta yadda idan ya zo yayi abu ku ba za ku taba iya yi ba annabi ibrahim alaihi salam shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi nasa mu'jiza an hura wuta an jefa shi kuma an ga ya fito babu abin da yake duka waɗannan mu'jizozi ne da Allah yake ba mu annabawa idan ya ga cewa mutanen da da a tura annabi zuwa wurinsu suna ji daga dara da wani abu Wani da muka faɗa annabi isa tun da zamanin likitoci ne sai aka kawo shi shi ko ka mutu ma dai dawo da kai ko kaga ya kula likita kenan gaba daya to haka ne <clears throat> annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka turo shi shi kuma a jahiliya ne ana ji da kaifin basira na waƙoƙi irin na jahiliya wato ana iya zambu da waka ana iya zaburarwa da waka ana iya yabo da waka ana iya kaza to waka ya zama wani abu wanda yake mai karfi ana da kasuwan baje kolin wakoki wanda kowa yakan zo ya zazzage fasahansa to sai annabi ya zo da qur'ani wanda shi kuma ya zama gagara koyo duk waƙoƙin da suka iya nan suka gagara zuwa da sura ɗaya kamar alqur'ani wanda ke ɗauke da balaga da fasaha da salon zance irin yadda ya dace to wannan sai ya zama wato kowane manzo na zuwa da mu'jizarsa da yafi karfin abin da mutanensa suke takama da shi to shi ko wali yakan zo wato shi wali a cikin mutane wanda ya imani yayi takawa sai Allah ya bashi karama to amma karaman ba wai zai bashi ne a hannunsa ran da ya ga dama sai ce jama'a ga karama na ku gani ba a'a shi dai haka kawai Allah yakan aiko da wani abu ta hanyar hannunsa ya faru ba tare da shi ma ya sani yanzu da ana zaune ana cewa kai wannan irin rashin ruwa ya yi yawa sai shi bai san cewa yana da wata karama sai ce to ai addu'a ya kamata mu rinka ya Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa sai ya gama addu'a shi shikenan yana tashi sai ya dire ya kusa ga an saukar da ruwa wannan karama ce Allah ta yi masa yayi addu'an gashi kuma addu'a ya abin ko yana limami sai ya je ayi ta roƙon ruwa a ce liman wani ba ranan da ya dawo ya zo yayi addu'a kawai shi kenan ko baya da lafiya ran da ya tashi ya fito sallah ya yi addu'a shi kenan kawai sai ka ga an yi ruwa wannan karamci ne Allah yake masa saboda girmansa a wurin Allah da mutuncinsa a wurin Allah in ya roƙi Allah to Allah baya mayarwa to shi da annabi ya ce rubba ash'asa akbar madfufun bil abwab law aqsama ala Allah la abar so da yawa da ka ga wani ba yi da komai talaka ne da dai je wani gida ma ya tafi ƙofar gidan gwamna ya kore shi a ce kai ina za ka je kana nan ko wanka baka yi ba ya ce to da dai rantse cewa Allah zai yi abu to wallahi sai Allah ya yi saboda saboda girmansa a wurin Allah ba zai yi rantsuwa kuma Allah ya watsar da ruwan tsuwansa ba sai ya aiwatar da abin da ya yi to irin waɗannan su ne ake kiran su waliyan Allah masu imani masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala suna nisanta dukkan abin da Allah ya haramta suna aikata abin da Allah ya halatta ba da ka same su da aikata kaba'ira kaba'ir zunub saga'ir din ma in sun aikata kananan sukan yi maza maza su nemi Allah gafara waɗannan su ne waliyan Allah to amma ita walitaka ba wai wata sana'a ce ta musamman da mutum zai rika cewa shi waliyi bane in ya zo a rika ce ku ba da wuri ma waliyin Allah ana wani bayani haka ya ci ma da kwagiri da abin nan ana ta cewa waliyin Allah ya zo a zo a ce to muna da damuwa ya haka an biya muku kaga wannan ba haka bane ko annabi ba haka yake yi ba yakan roƙa ma mutane Allah ne ba wai kawai zai ce an biya musu bane tunda kai ba wani jakadan Allah bane da kuke tattaunawa balle ka rika cin albasa da abin nan kace kana yin abin nan da suna ubangiji ya baka dama ya baka rai kai abin da kaga dama wanda kaga dama ka sa aljanna wanda kaga dama ka kai shi cikin wuta wannan ba daidai bane saboda haka kamar yadda a karatun mu na aqida ranar nake faɗa cewa ko wani a kasuwan ƙauye da ya je ya zauna kawai ya sa irin afafairar ɗin an sa afafairar ko yawa irin riga shan iska na wanda take da babban hannu a nan ita kawai ya yi ya aske kansa ya yi tandal an ɗaura shi a kan wani wuri haka wani mai ɗan tudu haka yana ya hau ya zauna yana tsaye an saka wani abun saka sadaka sai haka yake ana wali zai tashi ana kakka tashi ana wali zai tashi kakka tashi wali zai tashi yana ta buga ruwa zai tashi kuma ana ce kare tashi kuma zo sai je ba sadaka wani zai tashi to kaga wannan wannan wasa ne da walittaka walittaka matsayi ne da Allah yake ba mutane saboda takawansu to amma kuma wani kawai ya mayar da shi wani abu neman kuɗi shi wali kama yaushe zai zai ci kuɗin da bai san kansa ba ai ba zai yadda ba in an ce wannan wali ne na Allah mai wara'i ne mai takatan ne ba zai yadda ba ma abu ko halal ne in yana ganin bai gane masa ba zai taba shi ba to na kai kuma ka zo haka kawai ka zo ka ce kai wali ne a baku na waliyai kai ne wani waye sa ka waye ce maka ko wani kuɗi na waliyai da ake tanada saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut su kafirai wato majibin talamarin su sune wato tagu yukuridunahum suna fitar da su minan nuri ila zulumat suna fitar da su daga haske zuwa ga dukkan to anan malamai sai suka ce da a samu istishkali istishkalin shine aka ce dagutan suna fitar da su yayin eh, daga hasken musulunci zuwa ga duhun kafirci to yana nufin dama sun taba imani ne tukunna yanzu aka fidda su suka koma kafirci koya ne abin idan sun taba yin imani ne suka koma kafirci to yanzu wannan ayan ya gwada tana yi ne ga waɗanda suke da muminai ne suka zawo kafirai ba wai tana yi ne da kafiran asali ba tunda su kafiran asali kan ba su taba shiga haske ba balle kuma a fito da su daga hasken amai da su ina amai da su cikin duhu kun fahimci magana sai malamai suka ce a tana yi da duka da su tana yi da wanda da mumini ne ya fite koma kafiri tana yi kuma da wanda kafiri ne na asali wanda dama bai taba yin imani to shi yaya za a yi a ce da yana haske sai a koma a ɗauko hadisi kullu mauludun yuladu alal fitr fa abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi aw yunajjisani yace ai kowanne wanda aka haife shi ana sa ne akan musulunci sai dai iyayensa ne suka mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasare ko su mayar da shi ba majusi kaga kenan ashe in haka ne ta kunshe shi ta kunshi wanda yake asalin sa kafiri ne amma a sa a asali a mumini ake sa. sai in ya zo duniya ne yakan zaba ma kansa me da yayi sakamakon inda ya girma in ya girma a hannun waɗanda suke wato ba musulmi bane a kiristoci ne a yahudawa ne a pagans ne a inda da ya samu ya tashi sai ya nike akan haka saboda haka suna fitar da su daga cikin haske na musulunci suna kai su dufanni na kafirci ulaika ashabun nar waɗannan wanda aka ambata su ne ƴan wuta kun ha khaliduna kuma a cikin wuta wato za su dawo kamar yadda wannan aya ta yi waɗannan bayanai za mu ga cewa kamar yadda muka ambata a baya daga cikin abin da za mu hankalta a cikin wannan aya shi lallai Allah maɗaukakin sarki ya barranta daga kafirai da mu ɗauke shi a cikin ayan nan a sa da kuma mafhuminsa mafhuminsa shine da Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah yana son waɗanda sun kai imani kenan mafhuminsa kaga baya san wanda suka kafirci inda har na san masu imani to ko baya san waɗanda suka kafirci a mantuki ko sai ce walladina kafaru awliya'uhum at-taghut kaga ya furta kai tsaye su kafirai waliyansu sune tagutu banda Allah saboda haka kenan wanda yana gwada cewa lalle Allah madaukakin sarki baya san kafirai sannan kuma wannan aya tana tabbatar mana da cewa wato tana magana ne akan kafirci wanda yake muƙabilin imani shi kafirci muƙabilin imani shine kafircin da yake fita babu shi ba musulunci amma akwai kafircin da yakan haɗu da musulunci kamar yadda akwai munafuncin da yakan haɗu da musulunci kamar yadda akwai fasikancin da yakan haɗu da musulunci abin nufi mutum yana yin su kuma shi musulmi ne shi fasiki ne amma musulmi ne an gane yana yin kafirci kuma musulmi ne yana yin munafunci kuma musulmi ne duk wanda yake yin kafirci wanda take karama ba babba ba wanda za ta fitar da shi a musulunci kaga musulmi ne amma yana yin abin da yake kafirci kamar yadda annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufur yace zagin musulmi fasikanci yace ya kasa kuma kafirci to kaga wayannan duwana nufin kanana ne wato gashi musulmi ne amma na zagin musulmi to kaga wannan fasiki ne musulmi ne fasiki musulmi ne yana yakan musulmi kaga wannan musulmi ne amma kuma musulmi ne mai aikata aikin kafirci amma kafirci wanda ba zai fudda shi a cikin musulunci kamar yadda Allah ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma أخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى wancan ayan da aka ga ta ce wa in ta'ifatan minal na fatatan idan aka samu jama'an mu'minai bangare biyu suka yi yaki a tsakanin su kaga ayan ta tabbatar musu da imani kuma ta ce sun yi yaki yanan ashe can da aka ce wa qitaluhu ana nufin kufrun duna kufr wato al-kufrul asghar kafirci karami saboda haka wannan yana yi nuni da cewa wanda ya aikata kafirci karami ba zai fita a cikin musulunci ba to haka wanda ya fasikanci karami ba zai fita a musulunci ba wanda ya munafunci karami ba zai fita a cikin musulunci ba tunda annabi sallama ya ce salasun man kunna fihi kana munafikan khalis abu uku mutum yana yi ya zama tacaccen munafiki wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min an-nifaq wanda yake da ɗabi'a ɗaya daga cikin yana da ɗabi'a na munafunci idza haddatha kazaba to yanzu kaga mutum yakan yi magana ya yi karya. to amma kuma ba za a ce masa ba musulmi ba don yana karya. kaga musulmi ne amma fasiki inda yana karya. ko kuma wai za wa ada akhlafan an yi alkawari da shi ya rika saba kaga musulmi ne amma kaga na saba alkawari kaga wannan fasiki ne musulmi ne fasiki saboda ce nan dai wannan yana yin nuni da cewa da kafirci da imani da kafirci da imani ko fasikanci da imani ko munafunci da imani suna iya haduwa amma duka su zama kanana ne ba manya amma wannan ayan tana magana ne akan kafirci babba saboda ta riga ta ja layi muminai da kuma kafirai wanda Allah yake so da waɗanda Allah baya so wanda Allah baya so su kaga kafircin shi babban nan wannan ayan tana tabbatar da wuta cewa akwai wuta za a sa mutane a wuta kuma wutan ma har an riga an shirya ta domin Allah ce ulaiika ashabun nar waɗannan sune ɗan wuta sai zo da ita wato abin nan da cewa su an riga an tanadar da su domin wuta. wannan ke gwada wutan ita ma da yaci. Allah ce wattaqun nar allati uiddat wattaqun nar uiddat lil kafirin kaga yace wattaqun nar ku tsoron wuta allati uiddat kaga sai zo da ita a fi'li madi yace wanda an riga an tanadar da ita lil kafirin daga kafirai saboda haka wannan lafazin uiddat kaga yana yin nuni da cewa wuta an riga an halice ta tana nan kuma tana ajiye tana jiran waɗanda za su shiga cikin ta Allah ya kiyaye sai yasa ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hadisi guda ɗaya ba annabi sallama a sallan kusufi yace uridat alayyana na an bujiro mun da wuta wato na ganta sannan kuma yace a cikin ta wa ra'a ko wa ra'aitu fiha amr ibn luhayy na ga wani da ake kiran shi amr bin luhayya durru qasbuhu fi nar yana jan kayan cikin sa a cikin wuta wanda shi wannan amr bin luhayy wato shi ne mutumin da ya fara kawo bautan gumaka a cikin garin makka ko a yankin malarabawa wanda da suna kan bautan suna kan addinin annabi ibrahim ne ba su san bautan gumaka amma da ya je ta yankin sham ko masar ya ga gumaka ya ga ana bauta musu sai ya ɗauko ya zo da wani gunki da ake kiran shi hubal ya kawo shi cikin garin makka daga nan mutane suka koma bautan gumaka annabi su alaihi ya ce an gwada mishi wuta kuma ya ga wannan mutumin a cikin wuta yana jan kayan cikinsa sannan kuma ya ce wato ya ga wata mace ana mata azaba a cikin wuta saboda me saboda kyanwa da ta daure ta wato bata riga bata ciyar da ita ba bata sike ta kuma wato ainihin ta ci daga abin da ke kan ƙasa ba saboda haka kenan wani yana gwada cewa wutan nan samammiya ce kuma tana nan abadiyan har abada amma walaisat azaliyan ba wai tun farkon kafin a duniya take nan ba daga baya ne aka halice ta Allah maɗaukacin sarki ya halice ta bayan da ba ta nan amma za ta ci gaba da zama kuma ba za ta ƙare, ba Allah ya ce na kafaru lahum na'u كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا نعم. ولا يخفف عنهم kadhalika najzi kull kafur Allah ya ce wallazina kafaru waɗanda sun kafirta lahum naru jahannama suna da wutar jahannama la yuqda alaihim fayu ba za a gama da su ba balle mutu a cikin wutan su azaba ne kullum dimun da'iman ba za a ce ta yanzu sun mutu azaba ya kare wutan ma a rufe ta ba Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha ba za a sassauta musu azaban cikin ta ba kazalika najzi kull kafur kamar haka muke sakantawa ga dukkan mai kafir kaga wannan wai yayi nuni Allah madaukakin sarki yayi nuni da cewa wutan za ta zama tana nan wato har abada kuma an riga an tanadar da ita Allah ya kiyaye alam tara ila alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu mulk an ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أشيبك يدوبي با wato dubi irin na ta'ajjubi na mamaki zuwa ga wanda ya yi jayayya da annabi ibrahim saboda wai allah maɗaukakin sarki ya ba shi mulki iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit yayin da annabi ibrahim ya ce da shi ubangiji na shi ke rayantawa yake kashe qala ana uhi wa umi shi ma wannan sarki da Allah ya bashi mulki sai yace ni ma ina rayawa ina kashewa qala ibrahim annabi ibrahim yace da shi fa inna Allah ya'ti bish-shams lalle Allah yakan zo da rana min al-mashriqi wato ta gabaci fa atibiya min al-maghribi yau kai ka zo da ita daga yammaci ai kaga tun da kai da zahiri da kai amfani to bari a gwada Allah ce fa buhital ladhi kafar wanda ya kafin nan zai rude yanda ya zai iya fara ce rana ta fito sanan zai yi ba zai iya ba Allah ta sai ya burkice wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke alsani Allah ya ce alamtara wannan alif wato alhamza din ta alamtara hamza ce ta istifham alaman tambaya wanda take dauke da taqariri da ta'ajjubi wato ka ji mamakin wato abin nan wannan mutumi da da a yi magana a kansa ta'ajjubi abin nufi wato ana nufin da'awatul muqatab ila ta'ajjubi min hadha al-amr ana son wanda ake magana da shi yayi mamakin al'amarin da za a gaya mishi shine yace alam tara ashe baka yi dubi ba ai tanzuru nazra qalbi wato dubi irin na zuciya domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai riski wannan zamanin baya nan abin ya faru zamanin annabi ibrahim saboda haka Allah ya ce alam tara ashe baka yi dubi ba irin dubi na mamaki ilallabi hajja ibrahim wanda yayi jayayya da annabi ibrahim wanda ake galibin malaman tafsiri suna kiransa sarki ne na marudu bin kan'an wato shine wanda yayi jayayya da annabi ibrahim hajja wannan siga ce ta mufa'ala wanda sigatul mufa'ala a galibin lokaci ba ta daukan mutum guda sai mutane guda biyu wane wato da wane kaman kaman katala amma ce mu katala ko katala wato ana nufin sun yi fadawa da dawa ko nazara ko dafa'a to sai dai galibi aka ce ba kowanne bane kamar nan hajja kaga shi ma fa'ala ne yana nufin da cewa sun yi jayayya ne annabi ibrahim ya fada shi ma ya fada amma akwai safara wanda take kan wannan wazanin amma ita kuma tana gwada mutum ɗaya ne ya aiki an ce safara ya yi tafiya wannan ba yana gwada ya tafi shi da wani bane wato ya tafi shi kaɗansa saboda haka alamtara tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbi wato baka ga wanda ya jayayya ba game da annabi ibrahim akan ubangijinsa abin nufi samuwan Allah uluhiyyar Allah wato yana kokonto game da akwai samuwan Allah subhanahu wataala me yasa yayi haka Allah ya ce an atahu Allahul mulk saboda kawai Allah ya bashi mulki wannan an din masdariya ce ta shiga ma fi'ili madi da muka fi'ilin ata fi'ili ne madi to sai dai ita in ta shiga wa fi'ili madi ba ta yin masa nasba kamar yadda in an ta shiga ma fi'ili mudari'i ta kan mayar da shi mansubi sai dai anan ba zai hana ta yi wani aiki ba Malamin suka ce za a yi takadiri a ce wato annahu hajja ibrahima likaunihi uutiya mulkan wato yana jayayya ne da annabi ibrahim don kasantuwarsa an ba shi mulki wani irin mulki ne aka ba shi mulki dai da kasani wato an ba shi karfin mulki domin alif da lam da ya shiga jikin almulk din nan listigrakil kamal yana gwada da cikakken mulki a masarautarsa babu wanda ya isa ya yi fito na fito da shi duk abin da ya faɗa wato ita ce take aiwatuwa duk da cewa wasu malaman tafsiri suna cewa an ba shi mulkin ƙasa ne gaba ɗaya wanda yake suna cewa mutane hudu ne suka iya mulkin duniya wato da ainihin kafirai guda biyu da kuma muminai wato guda biyu nabi Sulaiman da kuma ainihin zulkarnai sai kuma wato ainihin namarudu da kuma ainihin wato abin nan fir'auna to alayyata halin malamai da yawa sun kora wannan zance to ba wani wanda Allah ya taɓa bashi mulkin ƙasa duka sai dai ya bashi mulkin yankinsa kawai domin mun karanta a jiya Allah ce walaula dafqullahi an-nasa ba'adahum bi ba'd la fasadatil ard ba dan Allah in wani yazo babace re akan kasa na zalunci Allah bai kawo wani ya ja da shi ba to da kasa ta lalace to saboda haka kenan ba wani mutumin da Allah ya bashi mulkin kasa baki daya sai dai Allah yakan ba ma mutum mulki na yankin sa kuma ya bashi karfin mulki ta yadda ba mai iya fito na fito da shi ba mai iya tamka masa duk abin da ya faɗa haka akan yi hakuri a bin shi to saboda haka shi don yana ganin Allah madaukakin sarki ya bashi mulki wadda take ta ɗauki lokaci sannan kuma yana da ƙasa wadda take mai yalwa kuma ba wanda yake jayayya da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace innama masalul hayatid dunya innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون الله يتي إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه misalin rayuwar duniyar da kake ganin kamar ruwa ne da muka saukar da shi minas sama'i daga sama fakhtalata na nabatul ard sai ruwan nan yayi wato ya kuɗu, da dukkan 'ya'yan itace da suke fitowa daga ƙasa mimma ya'kulun nas wal an'am na abinda mutane da dabbobi suke ci idan ruwa ya sauka dukkan shuke-shuke da suke kan ƙasa da ciyayi za ka ga sun yi kore shir sun yi kyawu su ma suna gwada suna jin daɗi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce min ma ya akulun nasu wal an'am hatta idan aka zatil ardu zukurfa har sai a lokacin wato ƙasa ta riki ƙawanta wato adanta ta yi kyau ta yi kore shi ko ina na baka sha'awa wa zayyana ta ƙara yin wato banƙaye wa zanna ahluha annahum qadiruna alayhi masu ita sai su dauka suka yanzu suna da cikakken dama akan wanda ya shuka masara ko ya shuka shinkafa ya ga masaransa ta fito ta kai kirji ko ta tsallake ai yana ganin ya sha babu abin da zai taba wannan masaran sai ta yi yanda ya kamata yana ganin na da cikakken dama a kanta sai Allah madaukakin sarki yace wa zanna ahluha annahum qadiruna ataha amruna laylan aw nahara wata rana sai muka turo da mu da daddare ko da rana sai aka wayi gari wato Allaha hasidan muka mayar da ita girbabbiya gashi yana ganin ta riga ta yi zangarniya ta yi goyo ta yi komai yana ganin ba abin da ya rage sai ranar da zai zo ya ɗiba kawai da ya zo sai ga fili fallo flat gaba ɗaya Allah ya ce mun mayar da ita sararriya girbabbiya ka allam ta gina bil ams kamar ba ita ne jiya yake ganin ta kowanne bulbul da goyon to haka dan adam yake in ka bashi duniya in aka yi wasa sai manta da Allah sai rika ganin kamar shi da wayansa da dabaransa da sanin ya da shiga da fitansa da experience ɗinsa da iyawa shine yasa ya tara wannan sau da haka zai rika mantawa da Allah an kana magana Allah zai eh, ku kuna da matsala ne ya eh, komi ku rinka ce a jawo aya kuma da jama'a shi nan? shi wai menene damuwarsa shine ya riga ya shiga cikin wannan daular saboda ya samu dukiya ba ya tuna waye ba shi wannan dukiya Ba ya tuna kuma Allah na da cikakken iko akan wannan dukiya rana ɗaya zai iya talauta shi zai iya kawo masa musibu iri-iri na yadda waɗannan dukiyoyin da ya tara za su rinka ƙarewa shi ma bai sani waɗanda suka tara dukiyoyi masu yawa a duniya waɗanda da aka samu economic crisis inda suka samu karyewar tattalin arziki wanda wani ma ɗaukan bindiga ya yi kawai shi da matansa da 'ya'yansa guda uku kawai ya harbu ɗaya yana ya harbu ɗaya harbu ɗaya kalli matan sai harbe ta sai sami kansa kawai sai harbu kansa saboda kawai ya ga wasu biliyoyin da kawai sun fito cewa ya yi asararsa kawai dukiyarsa saboda an samu zaizayen tattalin arziki ya ga biliyoyin da ba za su kirgu ba kawai sai ga to yanzu shi in ya haɗi yaransa ba mutu to matansa da yayansa ma a wani hali dai bar su kuma kawai fara kake su tukunne ya haɗa da kansa saboda bai san Allah ba baya tunanin Allah ne ya bashi wannan idan yanzu ya kawo musibar da ya kawo zai iya dawo masa da shi to dan adam a galibin lokaci idan Allah ya bashi dukiya ya bashi dama to ya kammanta da Allah kuma baya so ma a rinka kawo masa zancen Allah ko wani da a mutu ko kiyama shi duk wannan babu a ajandan sai na ganin ba da a yi wannan ba shine Allah yake ba abin da ya yi jayayya da annabin Allah an atahu Allahul mulk dan Allah ya bashi mulki wani wuri Allah ce kalla innal insana kalla ce ko kusa innal insana la yatgha lallai shi dan adam yakan ketare iyaka dan me arra'ahu stamina dan yaga Allah ya bashi wadata ya wadata yawa baya bukatun komai a wurin kowa sai dagawa ya rika jin kai ya zama ma shi sakon Allah ba baya son ji ballantana ma a matsa masa da cewa sai ya bi shi qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu na lokacin da annabi ibrahim ya je masa wa'azi ya ce kai wai me kake so ka faɗa ne kana so ka ce wani a ko allah ne ma wani ubangiji da dole sai an bi shi ko kaza ko makamacin lokacin da annabi musa ya je wajen fir'auna ya mishi wa'azi ya ce masa na zo ne in maka wa'azi da kaza da kaza ka bi allah shine zai fir'auna ya ce kai wai wa ma rabbul alamin waye ma allah ne mata waye ubangijin talikai qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum annabi Musa ya ce musu shine ubangijin sammai Fir'auna ya san duk tsiyansa ko bai ba shi yayi sama ba kuma sama da ta kwace ma bai ya tsare ta ba kuma ba shi yayi kasa ba to abinda Fir'auna yake gadara da shi yake tuciya da shi ita ce kogin Nil wato wannan kogi da ake kiranta kogin maliya duk gadaransa cewa gidansa na sarauta wannan kogin wutsiyar ruwan ma ta ƙasan gidansa yake saboda haka fir'auna yana ji da wannan yana cewa alaysa mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru ni kan misra nan dubba ne nake mulkin ta ba kogin misra ma ta ƙasan gidana yake wucewa ko ba ku gani ne to sai Allah ya ce to da wannan kogin kuma za mu ga bayanka saboda haka shi kogin ne ta gama da shi dan ita ce abin alfaharinsa to saboda haka wato masu mulki masu dukiya sai sun yi da gaske sai sun danna ransu sun ɗauki cewa su ba kowa bane su ba komai bane idan suka yi haka sai Allah ya ɗaga su wa ma tawada ahadun lillah illa rafa'ahu Allah babu wanda zai sauke kansa domin Allah ba sai Allah ya ɗaga shi amma duk wanda ya girman ka ya yi jiji da kai ya gwada isa saboda abinda Allah ya shi na dukiya ko na ilimi ai ko na mulki ko ma na ilimin ne to lallai ya sani cewa Allah madaukakin sarki zai kaskantar da shi قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت yi wa أحيي وأميت Ibrahimu ya ce yana kashewa shi ma yana raya wata zance malamai suka ce cewa a kawo masa mutane guda biyu sai aka kawo masa mutum biyu sai ya kashe daya ɗauki takwabi sai yanki ɗaya kawai ya faɗe mutu ya ce ɗayan jeka ya ce gashi na raya wannan na kashe kaga wannan ba da ran sai ya zaɓe shi ya yi ta'adi ya kashe wani kuma ya zama wanda ran sai ya ce ya raya wannan to shi ne sai annabu ibrahim ya ga to yanzu wannan wato yana sai amfani kawai da zallan hankali ne ya wautar da wawaye sai ce to ai yanzu akwai rana ita kuma rana ta gabar take fitowa kullum in kai ma wani Allah ne ka ce gobe ta fito ta yamma ka ta fito ta gabar mu ga ya da ayi kaga wannan abu ne na zahiri wanda ba zai iya ba inna Allah ya tibi shamsu min al-mashriq ta tibi min al-maghrib Allah ce fa buhita alladhi ce wannan kafirin zai rude ya fara kame kame ya san ba zai taba yiwa ba ko kwana yayi yana nazari da tunani ba zai taɓa wa rana ta fito ba ta inda ainihin wato take fitowa ba Allahu la ya qawmal zalimin Allah ba ya shirye da mutane azzalimi wannan yana yin doni da cewa wato shi mulki Allah madaukakin sarki shi yake ba wa mutum ba wai mutum ne da zatin kansa yake iya samar ma kansa in Allah ya ce an atahu Allahu mulk Allah ya bashi mulki yasa Allah ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa al mulka mimman tasha'u qul allahumma kalmar mulk ce Allah shine mamallakin mulki tu'til mulka man tasha Allah kai kake ba da mulki mu wanda kaga dama sannan wa tanzu'ul mulka mimman tasha kakan karfe mulki a hannun wanda kaga dama to kaga kenan Allah madaukakin sarki shi yake bayar fi yadda mulkin ka ta kai da karfin mulkin ka randa Allah ya ga daman karba a ruwan sanyi zai karbe haka lokacin da ya karbe ta hannun Fir'auna a cikin ruwan sanyi Fir'auna yana ganin cewa shi mai mulki ne wanda ake jin tsoronsa wanda kaza kaza ya kamata ya fito na fito da gaskiya yasa aka ɗibo matsafa suka zo suka buga da annabi Musa annabi Musa ya kayar da su tunda shi na rike da mu'jiza Fir'auna ya rasa yadda dai matsafa duka wanda yake gadara da su a fadansa su ma suka ce sun yi baya a wa annabi Musa saboda haka yace to duk ma dai kashe su gaba daya tunda shi kasarsa ne kuma yana da iko akai matsafa suka fito suka ce masa duk abin da zai yi yayi suka ce su tunda sun fahimci gaskiya ba za su taba komawa da baya ba saboda haka fir'auna ya yanke shawarin cewa zai gama da su zai kashe su suka tashi suka fita cikin dare suka gudu safe fir'auna ya samu labarin ya bi su ya je bakin ruwa yana gani ruwa ya dare kowane bangaren ruwa ya koma ya tsaya ke kaukaman ganuwa ya ga sun shiga wuri tun da fir'auna yake a rayuwarsa bai taba ganin haka amma saboda rashin hankali ya eh, ya shiga shi ma ba yadda za a yi kana gani ka ga ruwa dai da ka sani kogi kamar wannan ya tashi ya tsaya kyam yana tsaye mutane suna gun cikinsa ai dole ka gane cewa wa'annan wasu mutane ne na daban ba amma fir'auna shi ma ya zo ya kutsa ruwan nan ya yamutsa shi gaba daya ya halaka a ciki Allah ya ce kam min jannatin kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik kadhalik wa awratnaha to ni Allah madaukakin sarki sai ya ce gashi kamtara ku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika wa awrasnaha qauman akhar da mulkin fir'aun da jin dadin da yake da gonakin da ya baza da duk abin da ya bari Allah ce sai muka karba mulkin muka gadar da ita ma waɗansu mutane na daban amma bakan arihi musamawat as-sama'i wal ardh fir'auna nan ne san mai da kasai ma ba su yi kuka ba saboda dama ya dame su ya damu kaza ya burkita mutane ya daga hankalin jama'a saboda haka ana Allah Allah ya bar bayan kasa wannan yake nuni da kuma har ila yau cewa wato a fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriqi da Allah ya faɗa wannan ya nuni da cewa Allah ne yake taho da rana duk da cewa wato malaman hai'a wato waɗanda suke magana akan sararin samaniya wato su suna ba sa gwada cewa rana zuwa da ita ake suna gwada ƙasa ne yake juyawa saboda yi kan je ya same ta a inda take ita tana ɗaya ne ke kawo saboda aka yadda ƙasa yake juyawa ta inda ƙasan ku ya juya ya je sai a muku rana in ya wuce ta wurin sai a yi dare in ya zago sai a yi rana wato su sun gwada ƙasan ne take juyawa amma ranar ita tana tsaye amma kuma ya ce ya ati bi shams min al mashriq yake ta da ita daga ta gabaci wato ta je ta faɗi ainihin wato ta yammaci wannan yana yin nuni da cewa lallai rana tafiya ce duk da cewa dama wannan nazariya ce ciwon ce wanda wasu suke gani wanda a cikin masu wannan ciwon akwai wanda su masu saba musu ba su yarda ba sun yadda cewa lallai rana tana tafiya ba tsaye take a wuri guda to ala ayyati halin dai abinda qur'ani ya gaya mana kai tsaye shine rana tafiya take saboda haka in ma sun gano kaza eh, tana juya wannan ya rage nasu amma dai mu mun san rana ma tana tafiya saboda haka duk inda ta zaga to ta je ta kan bada abin nan mai sunansa ta kan bada haske a inda ta je ba a ce rana a ce tana tsaye ne wannan ya saba manassin alkurani abinda Allah ya faɗa dole shine za a yi abin ko da masu ilimin falaki sun yi ijma'i ne ijma'in su shirme ne in ya saba ma qur'ani to ballantana su ma dama sun yi sabani a tsakanin su wasu sun yarda da wannan wasu kuma suna da wata theory wadda take wato ta daban Allah madaukakin sarki yace fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fati biha min al-maghrib fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawm az-zalimin kamar da na abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa inda muka shi su kuskure ubangiji ya aka mana Allah ya sa mu cikin lada assalamu alaikum